Ƙungiyar ta Amnesty ta ce a yayin gudanar da wannan bincike ta nazarci hotuna da bidiyo akalla 400 waɗanda reshen ƙungiyar IS da ƙungiyar ACMI suka yada a kafafen sada zumunta da waɗanda ƙungiyoyin sa kai masu aikin tsaro a ƙasashen Mali da Burkina Faso suka wallafa a yanar gizo-gizo. kuma bayanan da ta tattara sun tabbatar da cewa bindigogin da ke rike a hannun baradan waɗannan ƙungiyoyi daga janairun 2018 zuwa mayun 2021 irar ƙasashen turai ne musamman samfarin ƙasar sabiya sakataren kungiyar rgps mai fafutukar wanzar da zaman lafiya a nijar suleiman rojeto ya nuna gamsuwa da bayanan wannan rahoto ita kungiyar amnesty international kowa ya sani kungiya ce wadda ba ta fito rahoto haka na karya in an ka bi ƙididdiga abin da ta faɗa za a gano gaskiyar lamarin. Kenan mu wannan rahoto na Amnesty International na farko yardadde ne a gare mu. Kungiyar ta Amnesty ta ce ko da yake sautari 'yan ta'adda kan kwashi ganimar makamai a duk lokacin da suka yi katarin samun galaba a gwabzawarsu da jami'an tsaro bincike ya gano wasu hanyoyin na daban da bindigogi ke shigo waɗannan tsigeru yayin da kuma ake ganin yiwuwar wasu jami'an tsaro na saida wa 'yan ta'adda makamai ko su bayar akan wata manufa. mai sharhi a kan sha'anin tsaro abdulrahman alkasum na cewa akwai kamshin gaskiya a game da wannan ikirari aksarin makamman da ake samu hannun ko su 'yan ta'adda na farkon su dai sun hito daga makamai da aka jefo cikin kasar libya don ba da dama ga wanda ke tawaye su ci gaba da bushiremar gwamnatin kadafi wani makamai suka samu kansu cikin sauran kasashen kuma in ka lura da abubuwan da ke faruwa a duk lokacin da suka kai hari ko su cika ci galaba a kan soji suna samun makamai kuma kamar yadda kasashen mu suka so ga kasashen turai ga kuma ko'ina in ko da in ka lura da abubuwan da suka faru a tango-tango lokacin da suka kai hari suka kashe sojojin nijar da sojojin amurka sun mata hida mota mai silke ta gwamnatin amurka da manya-manyan na'urori na hangen nesa na kwarmata bayanai ganin yadda manuniya ta fara fayyace ainihin hanyoyin da kungiyoyin ta'addanci ke samun makaman da suke amfani da su wajen farwa jama'ar yankin sahel sulemaje na cewa ya zama wajibi gwamnatocin kasashen da abin ya shafa su bi diddigi kasashe na yankin sahel suna iya su haɗaka gaba ɗaya su ɗauki ƙara a kan tarbi a kotun duniya a ji hujjojinta kuma ana iya bincika kyauta take basu su ko kuma saye suke yi to duk ta hanyar sai yake ana kuma gano ina suke samun tallafin kuɗi na sayan waɗannan makamai a fiddo gaskiya bisa kan wannan abubuwan. kasashen Faransa da Slovakia da Jamhuriyar Czech na sayarwa kasashen Sahel makamai a hukunce. Dalili kenan ƙungiyar Amnesty ta gargaɗi gwamnatocin waɗannan kasashe da takwarorinsu na Sahel su tsaurara matakan zuba ido akan yadda ake amfani da irin waɗannan makamai. Ko da yake masana na kallon wannan kira tamkar wani yunkurin rufe wa kasashen Sahel hanyoyin sayan makamai a daidai lokacin da yaƙi ke ƙara ƙazanta kasancewa. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.